Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mita 25, 31 da kuma 49. Masu sauraron jamhuriyar Nijar kuma za iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalol FM. Da tashar mu ta VOA Africa akan mita 200.5 zangon FM a birnin Yamai sai kuma Alfa Radio kuma sai a kasar Ghana. Za kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe ake bukata a voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu haro Assalamu alaikum barkamu da wannan lokaci. Ibrahim Jarmai ne daga birnin Washington DC, amma wannan karan tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani sabon shirin. A cikin shirin namu za ku ji cewa fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Muhammadu Buhari daga alhakin tura kudirin doka domin rage 'yancin watsa labarai wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. a jamhuriyar Nijar kuma ɗazu da safi ƙungiyoyin nakasassu sun yi zaman dirshan a harabar ma'aikatar ministan jin daɗin al'umma da nufin nuna rashin jin daɗi kan abin da suka kira tauye hakkin nakasassu. Sannan kamar yadda kuka ji a shirinmu na rana, 'yan kungiyar Boko Haram sun ɗauki wani sabon salon kai hare-hare a yankunan Madagali da Micika a jihar Adamawa, inda suke dasa bama-bamai a gonakin jama'a. Maudu'in mu da zamu tattauna a yau shine me za ku ce game da wannan sabon salon kai hare-hare da 'yan Boko Haram ke yi a na dasa bamamai a gonakin jama'a? Akan haka ne zamu buɗe layin waya domin ku kira ku bayyana ra'ayi. Lambar da za a kira ita ce alamar tarawa ɗaya biyu sufuli biyu biyu sufuli biyar biyu shida biyar biyar amma kafin nan ga yadda duniya ta wuni. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Yau Alhamis 'yan rajin kare hakkin bil'adama a ƙasar Zimbabwe suka yi Allah wadai da matakin da sojoji suka ɗauka a rikicin da yawa kana bayan an kammala zaben shugaban ƙasar da ya sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata mutane sha hudu a birnin Harare. Hukumar zaben ƙasar ta yi alkawarin cewa za a fitar da sakamakon zaben nan ba da dadewa ba. Da aka tambi shugaban hukumar zaben ƙasar Emmanuel Magade dalilin da har kawo yanzu ba su bayyana sakamakon zaben ba ya ce babu abin da yake faruwa jami'ai sun ce bisa doka suna da wa'adin har zuwa hudu ga watan agustan nan na bayyana sakamakon zaben kuma sun dau alkawarin yin haka nan ba da jimawa ba shugaban jam'iyyar hamayya nelson chamisa yana kan bakansa kafin a bayyana sakamakon cewa shi ya lashe zaben jami'an gwamnatin shugaba donald trump sun bayyana damuwarsu kan yunkurin yin katsa katsalandan ɗin da rashi ke neman yi a zaɓe mai zuwa yayin da daraktan binciken ƙasan wato binciken ƙasar dan court yake gargaɗin cewa ƙasar rasha na ci gaba da ƙoƙarin neman raunanawa da kuma raba amurka a zaɓe mai gabatowa muna ci gaba da ganin sakonnin kamfe-kamfe daga rasha na ƙoƙarin kawo rauni da rarrabuwar kawuna a amurka a cewar dan coats yau alhamis a wata ganawar da aka yi a fadar white house inda ya ce yana sane cewa rasha ba ita kadai ke da ra'ayin kokarin yin tasiri a siyasar kasar mu ba ganawar ta samu halarcin mai baiwa shugaban kasa shawara a fannin binciken kasa john bolton tare da wasu kusoshin gwamnati. shugabannin wata kungiyar laifukan kutsen yanar gizo mai suna eastern european uku sun shiga hannun hukuma bisa laifin satar bayanan kamfanonin amurka fiye da ɗari tare da sace bayanan katunan bashin miliyoyin a wato kwastomomin kamfanin nukan jami'an amurka sun gano shugabannin kungiyar ta fin 7 dimitri fedorov mai shekaru 44 da federal halda mai shekaru 33 da watan adriel kalpovok mai shekaru 30 waɗanda 'yan asalin ƙasar ukraine ne masu bincike suna wato sun ce ana kyautata zaton masu satar bayanan ta fin fin 7 sun kai harin na'urorin cinikin wuraren cin abincin amurka da sauran shaguna kana suka sayar da bayanan a yanar gizo. To labaran duniya kuke sauraro daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ƙwararru daga ma'aikatar lafiyar Congo sasha sun bayyana watan sun bayyana a kudancin kasar a yau alhamis domin kaddamar da aikin kan barkewar cutar ebola da aka samu ma'aikata sun tabbatar da mutane uku da aka samu da cutar a lardin kevu da ke arewacin kasar mako ɗaya da ya gabata bayan ma'aikatan lafiyar congo da na majalisar ɗinkin duniya suka sanar da ƙarshen barkewar cutar da ta sha da ta kashe mutane 33 a arewa maso yammacin kasar har yanzu dai babu wata shaida da ta nuna alakar barkewar cutar a wurare biyu a kasar ma'aikatar lafiya ta kasar ta bayyana cewa akwai mutane 26 masu cutar zazzabi a arewacin lardin kivu kana an samu mutuwar mutane 20 an ɗauki samfuri shida daga marasa lafiya inda hudu daga ciki suka nuna tabbacin cutar ebola wani rahoto da kamfanin dillacin labaran associated press ta fitar ta ce masu tsaron iyaka da ake kira tsa a takaice ta na tunanin binciken matafiya a kananan filayen saukar jiragen sama a fadin kasar don jami'an tsaro su mai da hankali a manyan filayen saukar jiragen kasa babu haske kan wannan yunkuri kuma ba a san ko hakan zai aikatu ba haka zalika kwararru masu tsaron harkokin jiragen sama sun yi mamaki da wannan yunkuri da ake neman ɗauka inda suka ce hakan ka iya janyo 'yan ta'adda a ƙananan filayen saukar jiragen sama a wata rubutacciyar sanarwa da tsa e ta fitar ta ce har yanzu ba a yanke wato ba a yanke hukuncin ɗaukan wannan mataki ba kwararrun jami'an tsaro sun ce za a ci gaba da binciken matafiya a cikin manyan jiragen sama amma 'yan ta'adda za su iya harin kananan filayen jiragen kasa jirgin wato jiragen fasinjoji wato jiragen na daukan fasinjoji dozin-dozin. labaran duniya ke naka saurara daga nan sashen na murya amurka a birnin washington dc To kamar yadda aka ji da farko, fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Muhammadu Buhari daga alhakin tura kudirin doka domin rage 'yancin watsa labarai wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. Wakilin murya Amurka Abuja Nasiru Adam Hikaya na da ƙarin bayani. Fadar gwamnatin Najeriya ta nisanta shugaba Buhari daga alhakin tura kudirin doka don rage 'yancin yatsa labaru wanda ya samu karatu na biyu a majalisar dattawa. kakakin shugaban garba shehu ya ce ba kai tsaye shugaban ne ya tura kudirin ba don har kullum gwamnatin na mara baya ga yancin kafafen sadarwa kudirin da ya fito daga hukumar kula da kafafen sadarwar wallafa ko ɗabi ya taɓa samun adawa daga yawancin 'yan najeriya musamman a yanar gizo da ke ganin hanya ce ta takurawa manema labaru su kasa gudanar da aikinsu da hakan zai murkushe gaskiya duk da haka babban daraktan gidan talabijin na najeriya nta yakubu muhammad ya ce duk labari inda zai kawo rudani to yana da kyau a kauce masa amana aka bamu kuma dole mu rike wannan amana inda kuma za mu rike wannan amana shine mu faɗi labarin da yake gaskiya ne ba mu kirkiro labari abin da bai faru ba mu ce ya faru da ku abin da zai faru ma ka san ya faru amma sai ka yi tunani in na faɗi abin nan me zai haddasa in ka san zai haddasa wani rigima to ya kamata ma ka dakata tukuna a wannan lokacin ban ce kar ka faɗa ba amma ka yi tunani tukuna in na faɗi wannan abun ko da ya ce ya faru da gaske ya faru me zai haifar balle kuma abin da bai faru ba ka je ka kirkiru to abin da nake so in ji hankalin mu kenan wannan amana aka bamu wannan sana'a namu babban sana'a ce sana'a ce wanda ta hanyar wannan sana'a. za ka iya gini kuma za ka iya rusawa. Wannan na faruwa ne daidai lokacin da ake shirin kakar zaben 2019. Na tambayi kakakin hukumar zaɓe Aliyu Bello, shin za su iya ba da duk labarin da aka bukata ko aka tambaye su? hukumar zaɓe ita a saninta kuma da yadda muke gudanar da aikinmu shine duk lokaci da ya dace a ba da sanarwa takan fidda sanarwanta ta kuma ba wa kafafen yada labarai ta kuma tara ma 'yan jarida din ta yi bayani da kanta tambayar da ne shin hukumar zaɓe a shirye take ta amsa kowace tambaya da manema labaru su yi mata. to ai bata taba korafin ba da bayani a abin da ya shafe ta ba hmm? bata taba korin ba da bayani akan abubuwan da suka gabata suke gabanta ba don haka duk lokacin da abu ya taso hukumar zaɓe ce kan gaba wajen ɗora jama'a akan abin da yake kai kuma ga yadda ake yinsa kuma ga abin da za a yi in za a tuna majalisar dattawa dai sanata na allah ya kawo irin wannan ƙudiri bayan cin zarafin da ya fuskanta a yanar gizo sunana suleiman adokwe na wakilin mazaba nasarawa ta kudu a majalisar dattawa wannan kansu ita ce tana duba ayyukan da suke yi a shawarce su a ga inda suka abin da bai daidai ba suna da ya doka nasu na kansu na cikin gida da ke lura da zaman lafiya tsakaninsu da kuma al'umma da kuma aikin jarida ba tare da an ci mutunci da cin zalin mutane ba za a jira ga ko wannan kuduri zai tsallake ko kuwa a'a yayin da mutane kan hau yanar gizo su yada duk abin da ya zo musu a rai wa ma daidai ne ko ko akasin haka nasiru da malika murar amurka daga abuja najeriya ka malam to a gaida nasiru adamu hikaya sai kuma jamhuriyar Nijar inda kungiyoyin nakasassu suka yi zaman dirshan a yau da safi a harabar ma'aikatar ministan jin daɗin al'umma da nufin nuna rashin jin daɗin su akan abin da suka kira tauye hakokin kasassu bayan da suka gano cewa ana tafiyar da ana tafiyar hawainiya wajen fitar da wasu kuɗaɗe miliyan hamsin na sefa da gwamnatin ta keɓe domin na kasassu a kasafin kuɗin ƙasar wakilin murya amurka a yamai sulaimu muna barma ya yi kuma da ƙarin bayani ɗaruruwan mutanen da ke fama da nakasa waɗanda suka hada da guragu da makafi da kurame ne suka hallara a farfajiyar ma'aikatar ministan al'umma a wannan alhamis biyu ga watan agusta a matsayin matakin tayar da mahukunta daga barci kan maganar kudaden da dokokin ƙasa suka keɓe a kasafin kudaden kowace shekara domin ayyukan inganta rayuwar nakasassu dan firun munkaila shine sakataren haɗin gwiwar ƙungiyoyin nakasassun jamhuriyar Nijar. Gwamnati ke zuba mu duk shekara a matsayin miliyan hamsin wanda ake cema Fond National de Soutien aux Personnes Handicapées saboda waɗannan ƙara kyautata rayuwa nakasassu a Nijar ne. akwai kwamiti national wanda aka sa wanda duk wanda yake da wani bukata in zaman na kasashe da mutum da kanshi koko ta kungiya biyu yana yin takarda wanda ake ce ma tdr ya ga yi bukatar shi sai kwamitin nan ya gamu a yi taro a duba takardar nan tashi tana da ma'ana ko ba ta da ma'ana sai a yi na amuran na takardar a tura minista sai ta siyi amma tahiyar sai tsaya bakin shi ne ɗin minista to abinda ba mu gane a in minista da ke babban ma'aikaciyar ta ministar ta ce a bada an waye gari kuɗi sun kasa hutawa a jajibirin wannan gangami shugabannin ƙungiyoyin nakasassu sun gana da ministar ci gaban al'umma akan wannan magana sai dai ba su ji wata amsa mai gamsarwa ba mafari kenan da suka kira magoya bayan su su fito shakwa wani aka ce a hudu kuɗi ba a samu hudu su ba sai mu ce musu za mu taɓa minista amma muka sai mu ci ta ɗauki alƙawli ministan ya ɗauki alƙawli ya ɗauki alƙawli shin kuna ganin alƙawarin nan ta ba su gibin kamar ma muna zuwa muna musu ƙarya ne sai mu ce to bar mu zo mu yi abin ga zaman dirshi yau gaban su mu gayi dan su san da mu ba wani gobe wanda muke a tsakani ga Allah muke da aikin kun ministar tare da su ne muke aiki kenan sai su fito su ba da bayani menene ke sa kuɗin nan ba su wutarwa daya daga cikin daraktocin da ke kula da walwalar jama'a wanne ne ya fito daga ofishinsa a madadin ministar al'umma ya buƙaci shugabannin nakasassu su haƙura zuwa gaba domin a cewarsa gwamnati na da niyyar shafe musu hawaye to amma malam musa yakuba ɗaya daga cikin jagororin ƙungiyoyin nakasassu na cewa nan zuwa kwana asirin inda takaddun wanda an kai saboda kuddin an ke namu ne in ba fidda kuddin ba na takaddun insha Allahu zuwa gaba wanda za mu tara zai yi wannan so goma alkalman da aka samar a sakamakon ayyukan kidayar jama'a da aka gudanar a shekarar 2012 sun yi nuni da cewa yawan nakasassu a nishar ya lallanka daga 80,000 zuwa 715 kwatankwacin kashi 1.4 daga cikin ɗari na yawan jama'ar wannan ƙasa galibin su matasan da ba su yi karatu ba yayin da waɗanda suka koyi sana'o'in hannu ke fama da rashin jari lamarin da ke ƙara tilastawa wasu su rungumar sana'ar bara sule mummuni barma muryar amurka daga yamai a jamhuriyar nijar To Allah shi kyauta a gaida Salimu Mani Barma kafin mu buɗe layin wayar mu ga wannan a ci gaba da shakatawa da shi. Duba masu na kofar gaba madan baba na kofar gaba Buge kasa kasa na kasa. madan baba na kofar gaba fidda shidda ka ɗauke ku. Malam baba na koba gaba. Idan ka haɗa su sun zama tara. Malam baba na koba gaba. Kowa aka gani cikin tara ɗin nan ya yi sha'ani na shi taruwa. Malam baba na koba gaba. Ya sha shagali na shi taruwa. Malam baba na koba gaba. malam na ga kana yin yaushi je ka babba ya duba maka malam babba na gwagwar gawar ya zana kasa ya duba maka malam babba na gwagwar gawar idan ya zana kasa ya duba maka ya daga kai ya shaida maka kaga kamar da shi ne akai malam baba na kofar gabar abin kaga kamar da shi ne akai malam baba na kofar gabar wai na ji malamai suna faɗin ta da mace wai ba shi kyau mata in ba ta ka bace ban da babba ba gabar malam baba na kofar gabar ce. Yanzu kuma lokaci ya yi da za a gyara zama a kira biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar domin a bayyana ra'ayi. Biyu sifili biyu, biyu sifili biyar, biyu shida biyar biyar. To, madalla mun sami kira na farko da alama mun rasa layin na Kaduna. To kada manta ana tare da sashen Hausa na murya Amurka daga nan birnin Washington DC kuma maudu'in da zamu tattauna a kai shine me jama'a za ku ce a game da wannan sabon salo na hare-hare da 'yan Boko Haram ke kaiwa wanda suke dasa bamabumai a gonakin jama'a a yankin Madagali da Michika. To mun sami kira daga Zamfara. Salamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Wa alaikum salam wa ke magana daga Zamfara. Mm, Suna na Nasiru Hussaini Kurgui mai gwanjo bakin sauka wasa a jihar Zamfara. To Malam Nasiru muna sauraron ka. Eh, gaskiya yana jin daɗin kiran da kuma jin daɗin program da kuke kullum shi na kira ko muku fata alakai da Allah ka dauka wannan gidan rediyo to ma da lamun gode eh, ma da nasu sarakan addu'a ta mana addu'a da zamfara Allah Allah ba mu zaman lafiya a duniya musulunci gaba sai da zamfara to amin amin mun gode daga Nasiru ne kurgu ne Gonjo baki to ma da mun gode malam Nasiru yanzu kuma sai kira daga Kaduna wake magana da Kaduna Ibrahim Jarmai Bakamaci barka dai Sunana Murtala ne ina kiran ku da garin Rigasa Kaduna tarayyar Najeriya. To Murtala muna sauraron ka. To eh kaga kamar yadda kuka ba da maudu'i shekaran jiya shine cewa a yanayin alaman tsaro to kuma gaskiya da al'amari ana ƙara samun ci gaba harkan tsaron. sai dai kowa ya riga ya san cewa dole mutanen da baka san da su kullum ba dole a dinga samun rashin tsaro nan da can amma muna ƙara kyau zato ga wannan gwamnati da jami'an tsaron da aka yi masa canjin malam murtala malam murtala kara tsammanin insha Allah malam murtala komai zai zo ya zama ya wuce na'am abin da muke tattauna a kai shine yadda aka samu sabon salon kai hare-hare da Boko Haram ke yi a yankin Madagali da Michika suna benzine eh mabamai a gonakin jama'a shine muke so mu je me zaka ce game da haka eh yawa to ai a dace da su ma an ka duba da wuce sa shi ba da aka canza su jami'an tsaro manya-manya sojin sojoji a dukkan ya nuna kenan su ma za su canza za su salon kenan sai mutane gonakin za a je jami'an tsaro su dinga duba mutane gona na'urar da ke duba an binne bom ko makamanta ka to kaga haka zai kawo Allah sauki a hasa. To mun gode Malam Murtala bari mu je eh, jihar Neja wake magana daga Neja. Ibrahim Jarmai kana magana da injiniya mai gero makeri kwanta gora jihar Neja. To ina sauraron ka injiniya. wato gaskiya yan boko har abin suke yi jami'an tsaro Allah ya ba su nasara a kansu saboda duk wannan ririci ne suke na kan rashin nasara shi sa suke dasa baba mai gona gonanaki dan haka mu namu addu'ar da muke yi Allah ya ƙara dona musu asiri kuma Allah ya ba jami'an tsaro nasara a kansu to wata shawara zaka ba su kuma jama'a da ke da gonaki a wannan yankin kuma jama'a ya dace inda sun haɓa ta gari gaskiya su zanka bayyanawa ba su ga mutum suna yana wannan kulle kulle bai suke bayyanawa saboda mahi abin da ake samu sun san masu aikin nan amma ba su bayyana su su mutanen sashen maiduguri su ne matsalar da zake samu to madalla mun gode bari mu ketara zuwa gombe wake magana daga gombe wake magana daga jihar gombe na gombe kana jin mu to da alama mun rasa kira daga gombe kada manta ana tare ne da sashen hausa na murya amurka daga nan birnin washington dc maudu'inmu na yau shine me za ku ci game da wannan sabon salo da 'yan kungiyar boko haram ke yi na bizne makamai a gonakin jama'a sun hana jama'a sakat sun hana jama'a zuwa gona da sauransu yan samu kira kuma daga naija waki magana daga jihar naija baba ka nake kiran ka daga a naija state to alaikum salam baba muna sauraron ka amma da nake yi a kan maganar tsoron nan mutanen nan kana ji magana ko mutanen na gaskiya yan kauye masu ma suna da laifi ne kuma da suke da su ba ta gadin nan wallahi talla sun san su cikin su suke amma su fito su gaya magana kuma kuma su fi kowa shan wahala so ya kamata su masu ba da haɗin kai a dinga bayyana su mutane da ba daga nice suke fitawa ba kuma da wani su ma yan kawo su so da zaman su su ma su fito da bayani so wahala na gaba su suke shan wahala so kuma a karshe ina fata ubangiji Allah ya kai mu karshe wannan al'amari ya kawo sauki to madalla mun gode baba daga jihar Niger bari mu ketara zuwa jihar Kaduna baki magana da Kaduna Assalamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam. Mala Ibrahim Jarmai barka da yammaci. Ya barka ka dai. Ni kuma sunana Alhaji Musan Garo mai rediyo da rikoda kasuwar kawo Kaduna Najeriya. To Alhaji Musa Musan Garo muna sauraron ka. To alhamdulillah ni abin da nake lura da mutane ya kamata dai gaskiya su yi hattara su yi hankali da al'amarin ita kanta magana fita wannan gonaki saboda duba da inda yanayin da ake sa irin wayannan abubuwan kuma su jami'an tsaro su tsoron Allah tsaya tsakaninsu da Allah da aikin nan da suke yi su kokarin a kawo karshen wayannan abubuwan su kuma yan gari wayanda suke fama da wayannan al'amari ya kamata idan har mutum ya tabbatar da cewa wayannan mutane ga su an gansu an tabbatar da kun san su ya kamata ku nuna su ga gwamnati domin a tabbatar da an samu matsala wannan karshen abu don ba daɗi bane a ce ka je gona ka ya aiki a ce an tsira ma bom ka tashi da shi kaga akwai matsaloli da yawa ƙarshe dai ne wa ƙasa ta addu'a Allah kiyaye mu Allah kare mu Allah ka zo da mu lafiya kuma Allah ka kiyaye mu da irin wayannan al'amari a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode to madalla sai kuma jihar Kano baki magana daga jihar Kano Ado suna na Ibra Zangon Daura to muna sauraron ka Zangon Daura to dangane da wannan abubuwa to ni abin da ke fahimta wato akwai makirci da kuma wani shiri mai zurfi na kawo matsalar wannan mayanki da kuma sauran kasa gaba ɗaya don har da mata samu hmm. to akwai buƙatar mahukunta su dage a cikin sirrinsu da iya aikin su su gano shi menene aka kula ta al'amari domin abin nan ba za ka iya cewa ba kawai ya tsaya a nan ba Allah ta kaita shi nan ba zai iya zuwa ko ina kuma zai samu kowa da kowa saboda haka muna fata muna kuma addu'a Allah ya yi mana wannan masifa Allah wanda suka shiga ciki Allah ka hore mu da zasu to amin to wata shawara gare ka ga jama'a saboda zuwa gonaki wata shawara gare ka gare su a su mutane su lura da gonakinsu inda suke suka sa wakin mutane da wanda ba su yarda da wuri ba to kace da su ga wajen to ma da lamun gode zangon daura bari mu kitara zuwa jihar Bauchi wake magana daga Bauchi to barkan ku Salisu na gaidan mai biredi daga Jamara kuma sakataren kungiyar mabugawa a na arewacin Bauchi to mallam Salisu na gaidan muna sauraron ka yau wato gudunmuwar da zan bayar har ga Allah ya kamata jami'an tsaro su sa kaimi a kai don har ga Allah ka gaba zai yi a ce mutum ba zai noma ba kuma abin na koye yake ba a fili ba to hmm. fatan mu dai wannan abubuwa da suke faruwa a ƙasa Allah ya magance mana su mai magana Salisu na gaidan mai Fredi da cikin garin jama'ar jihar Sokoto to ma da lamun gode to sai kuma mun samu kira daga jihar Sokoto ke magana daga Sokoto Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Bello Garba Dina Sokoto Najeriya. To Malam Bello Garba. A dangane da irin waɗannan hare-hare da 'yan Boko Haram suke kai suke sa mai a gonaki. To gaskiya wannan bai dace ba ya kamata a ɗauko wani salon salon tsaro ga irin waɗannan. Kuma waɗannan masu irin waɗannan na ɗan waɗanda suke turbuɗe wannan bama mai domin muna kira gare su su ji tsoron Allah sani wa rayuwa guda ta kuma rai daɗi gare ta. to madalla mun gode mun gode malam bello garba bari mu koma jihar yobe waki magana daga yobe kuna magana da dr muhammadu yaro to muna sauraron ka alam muhammad yaro to wannan al'amari dai na maganan bama ba nan hmm. sai mu yi addu'a allah ubangiji ya kawo mana sauki kuma su jami'an tsaro su tsaya tsakanin allah da annabi akan wannan lamarin to ma da lamun gode muhammad yaro sai mu ketara zuwa kogi wake magana da kogi assalamu alaikum kuna magana da jiniya lalo a jakuta jihar kogi to ma da lamuna sauran ka na muku fata alheri tsakani da allah da ya boko haram suka bulo da wannan sabon salo ina kira manoma su ja da baya duk wanda zai je gona tabbatar sai an auna gonan nan an gaba komai kana je ya yi aiki kada je ya faɗa mu gona ga wata bala'i a ciki da fatan wangiji allah sa a tashi lafiya daga jiniya jakuta jihar kogi assalamu alaikum tuma da lamun gode kwarai to da alama mun rasa na kan layi waki magana ok to daga nan ina ganin za mu kulle layukan wayan namu sai kuma allah kai mu gobe za ku ji mu dauke da wani sabon shirin Yanzu kuma ga sharhin murya Amurka mai bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. A wani rubutaccen bayani da aka fitar a 25 ga watan Yuli na shekarar 2018, sakataren ma'aikatar harkokin wajen Amurka Mark Pompeo karara ya nuna cewa Amurka babu tantama ba za ta yarda da kowane irin yunkurin Rasha na kokarin mamaye tsibirin Crimea ba ta kasar Ukraine. Ranar 27 ga watan Fabrairu na shekarar 2017 mayakan Rasha sanye da abin rufe fuska kuma ba tare da wata alamar soji ba suka shiga yankin ruwan Ukraine suka karbe babbar majalisar yankin suka kuma kama wurare masu muhimmanci a duk fadin yankunan ruwan. Abin jin daɗi shine wannan shi ya sanadiyar kafa gwamnati mai goyon bayan Rasha a Crimea. A cikin watan Maris sun kirkiro wata ƙungiyar raba gardama da ba bisa ka'ida ba da ta yi kokarin halarta mamayar da rasha ta yi wa yankunan ukraine rasha ta hanyar mamayar da ta yi wa ukraine da yunkurinta na mamayar crimea ta so ta nemi ta saba manufofin ƙasa da ƙasa da demokuraɗiyya ke bi babu ƙasar da za ta tilasta wa wata ƙasa akan canza iyakokinta da ƙarfi a cewar sakatare pompeo kimanin shekaru 80 da suka wuce ƙasar amurka ta gabatar da ƙudurin wales wanda ya ki amincewa da mamayar da ƙungiyar soviet ta yi ma ƙasashen da ke kan iyakar baltic wato ƙasar estonia latvia da lithuania ƙarni biyar mai zuwa wannan sanarwa za ta ci gaba da zama ginshiki da manufofin amurka zuwa ƙungiyar soviet kudirin na wales ya bayyana cewa jama'ar ƙasar Amurka ba sa goyon bayan duk wasu ayyuka na cin zarafi da ake yin su da karfin soja ko da barazana. Haka kuma ba sa goyon bayan shiga hurumin wata ƙasa duk ƙarfinta ko rashin ƙarfinta a cikin al'amuranta na cikin gida. Wannan manufa ba za ta canza ba a cewar Sakatare Pompeo kamar yadda muka yi a sanarwar wales a shekarar 1940 Ƙasar Amurka ta jaddada manufofinta na ƙin yarda da ikirarin Kremlin na fin ƙarfin ƙwace yankin kamar yadda dokar ƙasashen ƙetare ta nuna da amincewar masoya, abokai da sauran ƙasashen duniya. Ƙasar Amurka ta ƙi yarda da yunƙurin Rasha na mamaye Crimea ta kuma alƙawarin riƙe wannan manufofi har kafin martabar yankunan Ukraine su dawo. Ƙasar Amurka tana kira ga Rasha da ta mutunta waɗannan ƙa'idoji waɗanda da daɗewa ta yarda da cewa za ta kiyaye. don kawo ƙarshen wannan mamaya ta Crimea a cewarsa. Ta hanyar matakan da take ɗauka ta nuna ƙasa ce da bata da mutunci da kuma ware kanta daga sauran ƙasashen duniya. Wannan shine sharhin murya Amurka da ya bayyana muku ra'ayin gwamnatin Amurka. To masu a mana afuwa ban iya kawo muku labaran wasanni ba saboda wasu dalilai. Yanzu kuma sai ya yi labarai amma wannan karan a takaice. a takaice Ibrahim yau Alhamis 'yan rajin kare hakkin bil'adama a kasar Zimbabwe suka yi Allah wadai da matakin da sojoji suka ɗauka a rikicin da ya wakana bayan an kammala zaben shugaban kasar da ya sanadiyar mutuwar mutane shida tare da raunata mutane sha hudu a birnin Harare. Hukumar zaɓar kasar ta yi alkawarin cewa za a fitar da sakamakon zaben nan ba da dadewa ba. Da aka tambaye shugaban hukumar zaben kasar Emmanuel Magade dalilin da har kawo yanzu ba su bayyana bayyana sakamakon zaben ba ya ce babu abin da yake faruwa jami'ai sun ce bisa doka suna da wa'adin har zuwa hudu ga watan agustan nan na bayyana sakamakon zaben kuma sun dau alkawarin yin haka nan ba da jimawa ba Jami'an gwamnatin shugaba Donald Trump sun bayyana damuwarsu kan yunkurin yin katsa London ɗin da Rasha ke neman yi a zaɓe mai zuwa, yayin da daraktan binciken ƙasa Dan Coates yake gargaɗin cewa ƙasar Rasha na ci gaba da ƙoƙarin neman raunanawa da kuma rarraba kawunan Amurkawa a zaɓe mai gabatowa. Muna ci gaba da ganin saƙonnin kamfe-kamfe daga Rasha na ƙoƙarin kawo rauni da rarrabuwar kawuna a Amurka a cewar Dan Coates yau Alhamis a wata ganawa ganawar da aka yi a fadar white house inda ya ce yana sane cewa rasha ba ita kadai ke da ra'ayin kokarin yin tasiri a siyasar kasar mu ba da takaitattun labarin mu kawo ƙarshen shirin namu na yau sai kuma allah kai mu gobe za ku ji abokan aikin mu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin hafsat maina muhammad da ta tana gabatar da shirin da kuma da kuma miss julie lezard da ta bada umarni da injiniyan mu na yau mr magnus david ni ibrahim jarmai ke cewa mu kwana lafiya